Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye a shafinmu na facebook live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voa kan masu gabatar muku da shirin maryam bashir bugaji safina tusa da sodangi sai kuma ni usman ahmad kabara Masu sauraro a yau talata tara ga watan Mayun shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba. inda yau za mu yi magana akan yadda maganar ilimin Nijar ke ta gaba da baya. Shin wai menene abin yi tabbas harkar ilimi bayan zanga-zanga an ɗan sami ci gaba sai dai yanzu malaman makarantu su suke kokarin kawo cikas. Mu dai mun shiga uku wannan shekara bukon kirki ma ba a yi ba nan Nijar. Wallahi gwamnati ta hanzarta ta hau kujerar sulhu saboda gujewa nan gaba. A yanzu mun koma azuzuwan mu saboda daidaito da akan samu tsakanin babbar kungiyar mu USN da gwamnati da kuma kafa kwamiti mai zaman kanshi don binciko abin da ya faru har 'yan sanda suka farma abokinmu a ranar goma ga wata da ya gabata. To game da wannan harbar tun da ake ta yi da maganar ilimin Nijar tsakanin gwamnati da 'yan kungiyar malaman makaranta za mu tattauna da masu ruwa da tsaki wato Ashana Hima da kuma Isufu Arzika wanda za su faɗa mana shin menene ake ciki kwasance da shirin yau da gobe shirin matasa. Mun tambaye ku a shafukanmu na Facebook da Twitter cewa shin me ake ciki game da ilimi a jamhuriyar Nijar bayan zanga-zangar da aka yi ta yi da um, ta yi sanadiyar rasuwar mutum ɗaya. Sakon farko daga Badmasi mai shayi Nijar ya ce salam yau da gobe tabbas harkar ilimi bayan zanga-zanga an ɗan sami ci gaba sai dai yanzu malaman makarantu su suke ƙoƙarin kawo cikas. Sai kuma munira daga Agadez ta ce wallahi mu dai mun shiga uku wannan shekara bokon kirki ma ba a yi ba nan Nijar. Wallahi gwamnati ta hanzarta ta hau kujerar sulhu saboda gujewa nan gaba. Sai Haruna Bawa Hassan ya ce, To VOA a matsayina na ɗalibi a jami'ar Marada a jamhuriyar Nijar, a yanzu mun koma mu saboda daidaito da akan samu tsakanin babbar mu usn da gwamnati da kuma kafa kwamiti mai zaman kanshi don binciko abin da ya faru har 'yan sanda suka farma abokinmu a ranar goma ga wata da ya gabata kuma kwamiti na ci gaba da aiki. Sai Abdu Isiyaka Abubakar ya ce ɗalibai suna cikin jira har yanzu saboda wasu ba su samu 'yan kuɗaɗen da suke biya ba ga gwamnati. Sai Sabiu dan Taraba Makurna ya ce salamu alaikum filin yau da gobe fatan alkhairi a gare ku Hakika yau kun sako maudu'i mai matukar mahimmanci sai dai kash ni ba dan Nijar bane sai dai ina da abin cewa duba da maganar ilimi da ke fuskantar koma baya a Nijar a gaskiya za mu iya cewa komai ya fara daidaituwa domin muna jin ta kafafen yada labarai cewa jami'an jami'ar da mahukunta sun zauna teburin sulhu don shawo kan wannan lamari don haka muna ƙara kira ga gwamnatin Nijar da ta daina wa ilimi rikon sakainar kashi domin shine gishirin rayuwa na gode ku tashi lafiya yau da gobe sai sk eliya ya ce hakika mu a fannin ilimi a ƙasa ta nijar an ban mu baya ka duba ko kashe kafofin yada labarai baka jin matasan mu. ina kira gwamnatin ƙasa ta Nijar ta gaggauta baza mana malamai a cikin faɗin birane da ƙauyuka a ƙasa ta Nijar. Sai Usman Muhammad Birniwa ya ce duk da ni dai ba ɗan Nijar ba ne amma na san ilimi ya samu koma baya a Nijar sai dai muna kira ga da gwamnati da ta sasanta da malaman da ke yajin aikin koyarwa. Sai Hauwa Ahmad Bajoga ta ce salam yau da gobe duk da ni ba 'yan Nijar ba ce amma ba zan rasa abin cewa ba. kirana shine ya kamata gwamnatin Nijar ta sanya hannu ta sanya idanuwanta sosai akan yadda ilimin kasar ta ke tafiya domin hakan ne kadai zai iya magance duk wata matsala da ta tunkaro bangaren ilimi za ta iya magance ta nan take ba tare da an dauki wani lokaci ba sai zainab musa mai addu'a ta ce fatan alkhairi ga masu gabatar da shirin yau da gobe shirin matasa ni dai bani da masaniya akan ilimin jamhuriyar nijar amma insha Allah zan kasance da ku domin jin halin da ilimin nijar din ke ciki ku tashi lafiya sai alhaji kabiru highlanders ya ce yau da gobe a gaskiya abin da ya faru kwanaki a kasar nijar ba mu ji daɗi ba amma shawarar mu ga mahukuntan kasar shine su sasanta yafi da fatan allah ya kiyaye gaba yau da gobe ku huta lafiya sai nasiru kainuwa haɗeja albani ya ce shugabannin nijar idan ba za ku iya mulkin ba sai ku sauka ku ba wasu a ga kamun ludayinsu amma matsala ta ƙici ta ƙi cinyewa sai muhammad da kuma gannan allah ya sa na faɗa sunan daidai ya ce yau da gobe ni dai yau bani da abin da zan faɗa sai dai fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatan voa hausa na gode yau da gobe ku tashi lafiya sai sani mk umar mk ya ce salam yau da gobe hakika bahaushe ya yi gaskiya na cewa ilimi garkuwar ɗan adam domin duk wanda ba shi da ilimi ba shi da bambanci da dabba Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar ilimi a Afirka. Sai daga ƙarshe Sha'ibu Adam Bagwai ya ce ko shakka babu yau da gobe wannan tuni da kuka yi yayi daidai domin shi makaho daman bai san ana ganin sa ba sai an zungure shi don haka muna yaba muku ku ci gaba da yin amfani da wannan sandar taku ta girma wadda ba ta yin zunguri sai nuni Allah ya ƙara basira yau da gobe ku tashi lafiya. To mun gode kwarai. To, mun gode su Maryam da karatu. Mm. <laughs> Wato, sun yi maganganu sosai. Eh. amma kuma kin san abin da kowannen su kusan suke faɗa shine yanayin da abin ya taɓarɓare gaskiya sai addu'a kawai sai addu'a eh. mm, kuma suna ta addu'a dai gwamnati ta shiga ciki eh, abin amma wasu sun ce fa gwamnati na iya ƙoƙarin su sun ce a ah, malaman ne suke mm, neman su mm. kawo matsala to Allah dai kyauta ah, Usman da Safina kusa yau ne ranar malamai a nan Amurka haka ranar ranar eh, malamai Amurka ranar da aka ware dan karrama su da irin gudunmuwar da suke bada kowane fanni na rayuwa To Allah ya ƙara saka wa malamai yara ya ce ya ce tita uban karatu <laughs> to bari mu je ga abinda wannan dalili ne yasa kai tsaye muke mm. tare da masu ruwa da tsaki a magana harkar ilimi ta jamhuriyar Nijar daga bangaren gwamnati da kuma bangaren malamin makaranta bari mu je ga malamin farko da muka mm. kama muka ruko yanzu haka assalamu mm. alaikum mala ashana alaikum salam Yau wato ah, ni ga Maryam ga Safinatu. Barka da zuwa. Mhm. Barka barka madam Yawwa to a cikin shirin yau da gobe mun lalubo ka ne mu ji da farko wane ne kai kuma daga ina muka ɗauko ka? To ni darakta na mai kula da abin da ya shahi raskonadi ta jama'a kuma a nan ministaken karamin ilimi mhm. eh, ƙananan makarantu zance mhm. kuma ina ɗaya daga cikin wanda ke zuwa tattaunawa bangaren gwamnati tare da kungiyar malaman makaranta. To mun tsara akan gaba kenan. Mm. To kafin mu samu shigowar isufu arzika da farko me za ka shimfiɗa mana game da wannan magana ta ilimin Nijar ne ni dai na san tintina ake ta mm. jan danko a kanta a yi ya dawo a yi mm. me za ka ce da farko? To abin da zance shine dai ita dai taɓarɓarewa harkar ilimi da karatu Abba ne wanda ya shahi duka ƙasashenmu na Eh, afirka ko kuma kasashen ma duniya mm. musamman ma kasashen masu karamin eh, karhi da karamin mm. kudade mm. inda ya kasance akwai matsala wajen eh, biyan abun ɗaukan malam makaranta ya kasance shekaru an shigo da ɗaukan malam da aka ce ma kwanta kwantaragi saboda tubarkalla yara da yamma son karatu kuma babu halin Mm. dangane da kungiyar eh, dinkin lamu duniya ta kwatanta mana bankin duniya mm. babu halin kuma suka ci a ɗauki malaman dindindin mm. sai a ɗauki malaman yan kwanta ragi wanda suke eh, suna aiki ɗaya amma dai albashinsu ba ɗaya daga waɗancan abin gane ba don aka kwasa da yawa bisa ga haka nan aka buɗe makarantu ne da yawa saboda tabarkalla kun sa al'umma mu tana karuwa a gaggauce eh, aka yi duka wannan abai kasance wato da primary da secondary ko ina tubarkar al'umma ta karu kuma eh, abin da kowa sani eh, karatu sai da kuɗi dai sai da hali saboda a samu to shi wato an jima ana ta ko 'yan lakwal ne ko su malaman makarantar na ana tashi hankali duk abin da dai ake kuke-kuke ya waje ɗaya ne yake tahiya shine wajen kakane za a gyara halin rayuwa mm. kakane za a sami cikakken albashi kakane za a same shi a lokaci eh, mm. wani bangare kuma ya kasance akwai littattafan da ake da su ake gani yanzu wato ya kamata a ce an sauya su eh. akwai kuma eh, program kin kamar abin da ke koyarwa a lokacin masu tunani da sun gaza ka wato wannan ke koyawa dai bai dace ba ya hmm. kamata a sauya to wani a ta sauya nan har yanzu dai kwalla ba ta bai abin ta ba ana ana ta to kafin mu ci gaba eh kafin mu ci gaba bari in yi wa Isufu arzika barka da shigowa assalamu alaikum wa alaikum salam malam su to malam Isufu barka ah, barka da shigowa da safina kana jin mu Alo, eh, ina shi Yawwa, to uh, maganar kaji dai da muka faro ta maganar ilimi a Nijeriya da ake ta mai cin kwama kauniya ana haɗiya da bawon da ana yawa Menene babban matsalar shi ya fara mana shimfiɗa a kai? Kafin mu je gare ka da jin me zaka ce daga wata ƙungiya ka bullo? eh ina kungiya da aka ce ma sinan eh, babbar kungiya wadda ta farko ta malaman makaranta wadda an ka kafa tun dubu da dari tara da hamsin da biyar mm. a kasar niger eh. da ake ce ma na. Eh, to ya fara gaya mana irin matsalar da take cikin maganan ilimi a niger mm. shin kai a ganin ka ko a naku bangaren na a kungiyancen kudin nan shin menene babban matsalar ne abin nan yake karewa tuntuni eh to lalle na ji ya zancen matsaloli waɗanda haka ne yanda ya ce mm. sai dai ba ba kamar za mu yi wani nazari guda ba saboda shi mm. kamar al'amarin ƙarin yawan jama'a mm. an san da shi tuntuni kamin a kawo wani program wani eh, kamar kundi na tsarin ta da ilimi a ƙasa ana abin da ake cema wani program politik strategy Eh, daga kula cewa da lalle nan zuwa eh, eh, shekara kaza haka mm. za mu so mu cimma bakin ilimi kaza haka da al'umma kaza haka duk an san da su wato kiyasi ne bi tabarbare bisa hanya mm. sai a kazancin a al'umma ce ta yawa alhali a can ne kamin a fara ana hangen al'umman nan kamata a ce cikin tsari da ake cewa governance mm. an yi la'akari da wannan zancen al'umma har ya kai inda abun ba zai girshe ka ba in ya girshe ka yana kama da kasawa abin da game da al'umma eh, me ake ta kungiyar malaman makaranta da adda matsala da gwamnati ba wani abu ne kawai alkawulla ne ake doka sai ba a cika kuma mm. koke-koke da aka kai wanda bai kamata ma a ce a kai su ba mm. tunda ga eh, malamin makaranta yau yawancin su duka yan kwantara ne in ka doka bisa kashi ɗari tamanin duka yan kwantara ne yan kwantaragi su ne wanda ya kamata a ba biya cikakka saboda gwamnati bai iyawa sai a yi jinga da su sai a ba su dan tukulci dan abin da ake ba su ba ma ce mishi biya tukuci ne aka je mushi kenan duk dan a kama mai gwamnati dan shi shi shi shi shi samu ya kashe wutar ta ta haraka ilimi hmm. sai kamar malaman makaranta suna da ah, diplom din su na karanta eh, suwa eh. sai su raidi a ɗauke su amma a yi ciniki da su ga abin da za a baku tukuci ba za a iya baku biya ba eh arzika duk haka nan eh. tukucin nan an kasa biyan shi eh yawa to kafin mu koma wurin shi a shana hima wannan mm. maganar da kake yi a kai gwamnati ta yi mm. kukan cewa yawancin malaman nan ba su kai ga kwarewa ba domin me suna da matsalar kwarewa suke tunanin za a tantance su za a yi wane ne wanda yana ɗaya daga cikin abin da suka ce ya kawo wannan mm. tarnaƙin shin mm. kana ganin cewa malaman da ake ɗauka na kwantiragi kana ga ƙwararru ake ɗauka sannan kuma in ƙwararru ake ɗauka wani matakai ake biyu don ɗaukar ƙwararrun domin gwamnati ta tabbata ƙwararru ne kafin in koma gari shi mai tambaya. eh to wallahi shi wannan ɗaukan malam makarantar yan kwantaragin da ake cewa ai ba wani bane ga ɗaukan gwamnatin ne ga ɗaukan su siyasa ce ta shiga ta yi kamari cikin harkar nan har ta kai wani mai tuyan waina wadda ta shima ba ta samu aikin da take yi ba sai ta kwakwahe takardu tsohon takardu ko ta ta yi mata lalan diploma sai su ɗauke ta saboda yalla ta kaɗa musu kuri'a ko ta yi wani abu haka nan ne an ka kan mai har ya kai wanda ma ba malamin makaranta ba yau ya shigo yana karanta su a kawai dan ya ci gaji shi yana karanta yana hausa yana zabarmanci yana hullanci cikin kalasa bai ma iya turanci ba wannan ya kai inda yau har cikin ecole normal lalle an yi wani kokari na cewa an riba da ecole normal daga uku yau sun kai su wajen goma sha ɗaya inda za a kwarar da eh, malamin makaranta shi iya karanta suwa da kyau ya hutu hmm. sai dai kuma program da a cikin wannan ecole normal sai ka iske in ma malamin makaranta shekara biyu ana karantar da shi sai ya huto wata ran bai san inda gabas take ba ta karanta suwa hmm. kenan akwai cikas tun nan wurin karanta suwa ma akwai cikas wurin ɗauka kuma su wannan masu birebe hmm. nijar al'amari ya kai inda kaga mutum ya samu diplom kuma bai iya karatun diplom in nan ba hmm. daga can an ka ɗauko an ka saka ecole normal duk ilimin da an ka baka samu ka huta za ka iske baka samu kwarewar da inda ka zo da diploma kuma da ilimi wanda ya kamata kenan wannan matsalar ta zo ta malamin makaranta bai kware ba daga gare su ta taso yanzu yana nan ya za a yi a yaye shi wallahi shine mu mure da a bincika mure da a yi jaraba a ga malamin makarantar da iya a bashi galba ya ci gaba wanda bai iya ba a zo a koya mishi inda akwai samun matsala tsakanin mu da su akwai doka wanda ta tantance da za a yi malamin makaranta jaraba yadda aka yi duk ma'aikacin gwamnati mm. shine sun ka ce za su kauce masu ɗauko wata hanya wadda ba ta cikin doka su yi muna jarabawa da ita ita mun mm. kace bamu reda ba mu reda a jaraba mun da reda ma a kori wanda ma bai iya ba ko wanda ya swata ya zo da lalan diploma a kore shi mm. amma a bi ka'ida tun da kasan mu kasa ce ta demokradiya kuma kasa ce ta bin doka kenan a bi doka malam isufu bari mu bari mu koma wurin ashana hima kar lokaci ya kare bamu bashi tashi eh, damar ba don malam ashana um, an ce dalibai sun ce uh, ba a ba su tallafin karatu ba na kusan watanni shida me ya jawo haka shi wannan Ito, kayan baki amsa hmm. abin ina so dan. Koma magana shi. Eh, eh, eh abin kuskure da wannan ba san ba ko bai gane ba da ban ce ba mutane su yawa ni kwatanta kuma ƙariyon al'umma bai ta yadda da ƙariyon arzikin ƙasa wato wannan abin da ƙasashen mu duk an san da shi. Eh, irin na ƙasashen Afirka ke nan nufi. Eh, mhm. wato abin da yake yake faruwa shine hmm. abin da ake ce ma kamar lokacin da ake ana koyar da karatu. Hmm. saboda ya ji aiki da aka shayi ko wani bi yan makarantun ne ke ke fita daga su kaurace balakon ko kuma malaman makaranta hmm. shi yasa wato eh, baicin ma in ka ki wani bangare akwai da shike akwai sai an yi ginin zana sai ayi wane ne akwai wasu abubuwan suke shi yanayi wanda suke shi yasawa lokacin shirage don ko wannan dai ga shekarun ya ji aji aiki na malamin makaranta ko na 'yan lakwal su ne ke sawa wato eh, ba a yin wata tara cif Mm. na ba da karatu wannan tabbata gaskiya ne eh, shi ma shi a cikin abin da ke kawo cikas E, kafin ka je dai tambayar ta Maryam a kan wannan maganan da kai shin ku gwamnati bangaren gwamnati ma'aikatar ilimin nan wai ku me kuke so takamaimai ne takamaimai abu ɗaya biyu me kuke so yanzu takamaimai abin da ake so baicin ayi kamar da kasan program kin na farko sai muka gano da an sayar da yawa lakwal eh, lalle an ƙara wanda ake sa makarantun da kuma da kuma amma to ai kuka ce dama kyauta ne a fito a shiga Ku kuka ce dama ilimi kyauta ne a shigo a shiga. Eh ilimi kyauta ne amma zuku yayi yawa da an wani bincike aka ga akwai eh, rishin kwarewar malaman makaranta akwai rishin kwarewar yara sai aka ce ya za a yi. A to da dama yara ai sai an koyi da wada arzika mhm. ya kwatanta. Mhm. Lalle wannan malaman makaranta eh, yan mutane ke ma'aikatan wanda suke ɗaukar su suna sa cikin wannan abu amma ba lahi bane an ga ababai tahiya. Eh amma an ce an ce malamai hmm? suna iyakar kokarin su amma gwamnatin ba ta gani balle ta biya su da kyau a'a ba ba a ba ba za a zance a biya da kyau yanzu dai wajen biya dai ba a yi mana abin ganin kore Nijar an ɗauki kasashe ba kamar kwanakin baya ba amma abin da ya faru shine an sami latti wajen ba da biyan albashin 'yan kwantaragi shine ya hmm. faru na wajen wata uku har wata hudu shine ya ka babban matsalar da muke ciki abin daga nan abai wara eh. don wajen wannan doka haka nan ne kamar da kwatanta muku eh, har kwantar ƙarshe da su daga baya kuma aka gabata da riba shi ake so a koma bayanta mm. da yake haka nan sai haga mutane su yi umarni da wata abun dama da yawa sun sami eh, takardu na jabu sun shiga ciki wannan aiki sai aka ce to ai bincike mm. binciken nan shine a gani na ɗai su muna nan mun bincike wani wajen kun fara kun fara binciken na takardu Kun fara binciken ko sai faɗa kawai ake ta yi? Mun fara bincike a zanta nake ce ma yanzu haka malaman makaranta Eh, wajen dubu sittin da ɗaya ne eh, sun ka aje abu takardunsu hmm. eh, an yi bincike bisa jiha takwas mun kare yanzu ga mun kare jiha jiha shidda hmm. ana na ana ta aiki tukuru bisa jiha biyar suka zura musamman ma ya mai da da da da magara hmm. kanan zuwa karshen sati Allah yarda yadda tana yi abu a kare su kuma an binciko da takardu da yawan da suke ba na ba na ba na kwarai bane wannan su ba an ta ba da su wannan malaman makaranta Eh, kauce musu za a yi mm. wato ba laihi ba ne da an ɗauke su an kuma a bai a zo a yi eh, gyara gyara mine ne sai muka ce za a ba su wani bincike na neman ina ne sanin su yake kowa mm. saboda a yi su kashi-kashi mm-hmm. a gani kowa wani irin ƙari shi ke su saboda a bashi horo daga wannan abubuwan korafin ƙungiyar su ne suka ce a ai doka ga abin da ta ce sai muka tura takarda mm. kwace kwasinal wadda take muka ce wai shin gwamnati shi na da incin ya binciki ilimin malaman kan saboda ya san kaka zai ba su horo wannan gidan shari'a suka ce muna abin haka nan ne. An kwadugo suna tambaya bambi doka so a so aika ta waje wani doka ta su tambaya su gani wace irin tambaya za a ba. Gwamnati. Don a hali yanzu duk eh. wanda da abin gama da takardar gidan shi babban hmm. gidan shari'a hawa ta ce hmm. muna iya yi kamar wanda muka kwatanta. Eh, yana da kyau. Eh, yana kana ji. Alhamdulillah cikin malaman makaranta kamar misali sittin da dubu sittin da hudu mhm. wanda abu ya shafa dubu sittin da ɗaya suka dubu uku da wani an kai na abu su aje takardun ba mm. kenan za a ce malam makaranta sun amshi kira mm. har da cewa ko kungiyoyin abin da sun ce ba su yarda ba eh. kuma aiki ana ta yi insha Allahu yi mm. ne za a yi eh. saboda ai bincike a gani ko wane wane irin talahi ne kamata a kama shi ne zan ci abu amma shi ke bai takardun kwarai eh. shi Kudda shi eh. za a yi babu wani eh kana ji malam hima a gyara yana da kyau kuma bincike yana da kyau to amma yawanci abin da ke yawo a zukatan yan kasar Nijar bisa yanda suke aiko kuma da sakonni shine idan aka yarjejeniya ga gwamnati ta ce kaza malamai sun ce za a yi kaza sai aka zauna aka ce ai an hau teburin shawara kawai daga baya kuma maimakon ka ji cewa an fara ko a ce za a biya su wani dan allowance da ya rage ko sai kuma ka ji abin ya ƙara damewa to suna tunanin cewa akwai rashin tabbas daga wurin gwamnati yawanci haka ne? Eh wato akwai wani lokaci ne kun san na kwatanta muku da farko nace duka wani abu ya shahi harka kuɗi shi ko a halin yanzu kasuwa cikin matsalolin kuɗi wani bi ana ɗaukar lalle alƙawali bisa harka kuɗi ba ba an cika shi ne ba a cika shi ne dan lokacin wannan tana iya faruwa kuma ana kwatanta musu ga abin da ya faru mm. ga abin da ya saka wannan ya ka wannan abu zanzancewa mm. mai mahi yawanci alƙawalin da aka ɗoka ayyusu yanzu abin da ka ce ku ce wannan jihar ta shigo babu cikin abin da aka sa hannu cikin shi mm. ita ce an kai ta ce ku ce bisanta kuma gwamnati ya ga ya ce ga hujjojin shi ga binciken da an kai bisa ga haka nan gaskiya yin bincikawa za a yi su suka ce a'a ga da za a mu muka ce ga da muke gani a bi muka kai eh, kamar wani abin ga babban babban koti ya ce mun eh muna yau mu haka nan yanzu muka ce in su kungiyoyin kwadugo sun katamta har yanzu ban bi doka ba su kai gidan shari'a su tambaya sai a ba in an ka ce ba mu shari'a wannan sai zazu su yi amma a hali yanzu mu mm. a takarda babban gidan kotu na shari'a an ce min daidai ne mu yi haka nan eh, to kar ka manta akwai tambayar da Maryam ce maka ta maganan scholarship wato irin ah, kudaden ka tallafin karatu na dalibai ko mm, tallafin karatu sun ce wata shida ba a ba su ba duk kuma dai yana cikin abubuwan da ke kara dama al'amari mm. eh ka an samu na a takaice sai mu koma wurin shi eh to don ko duka dai matsala matsala matsala abun da zancen zancen kuɗi ne mm. akwai wanda ake ba dan tallafi wanda suke musamman ma a secondary shi ne ka yanzu ya ja ja aikin eh, yan eh, yan lakwal mm. to abin da yake faruwa da yan secondary da yan jami'a wani lokaci akwai wata matsala da ke kan haka na wadda take kamar shekarun ba su karewa to ba ya tantance suwa suwa ya kamata a ba lahin suwa akwai da wasu matsaloli dangance da ta yadda karatun ma a cikin eh, mayaman mm. jami'o'i wani sa ana cunkusu mm. shekaru wasu bayan wasu shine ne ka abu wannan matsala amma dai Eh, ita abun ga eh, kowace jiha ba mutane da abin ke da wannan abin da kace ma allocation eh, mutane yan akwai kalilan ne kuma dama al'ada mafi yawanci ana daɗiya ba a abin ba a bada ta ba wannan daidai ne na ga ya kamata cikin matakai a bada wannan da alawa saboda a kwantar da ma'alakon hankali. To bari mu je wurin Isufu arzika kafin mu dan sake waiwaye ka dan da yake ba lokaci sosai. Isufu ah, kana ji na? Eh, Ana maganan cewa mutane sun yarda cewa gwamnati na da nata matsalolin da sauransu, amma kuma bisa yawanci kuma irin sakonnin da muke samu din ya nuna cewa kuma malamai fa kuna da fitina wai. Haka ne? Domin za ku ga abubuwan da wani abin ma ba zai yi ba sai ku ce shi kuke so a yi muku. Me ta ku ah, fitina? Eh, kamin in ta bisa wannan tambaya ya yi zancen babban gidan koti ya ba su babban gidan koti ra'ayi na bada bai ɗauki aya ba ya ce suna da gaskiya. Ah. Ra'ayin shi an ka tambaya kuma ra'ayin da an ka tambaya ba a tambayi ba ra'ayi bisa kan yanda bai ce su su yi haka nan ba ta mm. sun kai suna da hanya su yi bincike cikin malaman makaranta su ga wanda kware wanda bai kware ba babban mm. gidan kotu ce eh kuna da hanya eh, amma ba su ce eh, ra'ayi ne kenan su haka nan na aka yi eh, ba to tunda ra'ayi ne yanda suke son su yi na babu gaskiya cikin shi to mun gane ka ce ra'ayi ne kuma za mu za mu tambaya an yayin da sun ka tsaro binciken nan shi na cikin doka ko cikin kundin tsarin wannan bincike da yawa iyan da za a yi su kuma sun ce ba za su iya shi ba sai dai su kirkiro yadda sun ka gada dama su yi eh malam yusufu ka san saboda eh. saboda lokacin da muke da shi ya mun riga mun gane ka ce ra'ayi eh, ka ce ra'ayi ne ko ma kan tambayar menene fitinan malamai da mm. babu kuɗin duka haka ne gwamnati wannan ya ɗauki alkawari bai cikawa mm-hmm. tun lokacin da ba su kukan rishin kuɗin haka ne mun kai ta zama da su tun da wanga ko da kun ka gani kuma sun ka hau iko akwai su an ce kuna neman abin da ya fi ƙarfin gwamnati ce muku a yanzu yanzu malam ta ga kamar biya ya kamata sai an ce ma wanda ya ɗauke ka aiki sai ka zo kayi yaji aiki da ya biya ka an ce ana bincike ne ai gwamnatin gwamnatin da da ya san takanas ya ɗauki ma'aikata mm. kuma ma'aikata na arha ba wai ba ma wai a biya jinjin na arha a ce ka kasa biyan su wai haka samu abin wuce da wai kai baka da kuɗi ne eh. to can baya da kake da kuɗin kaga an kai eh to amma ko da an ɗauki ma'aikata eh? misali na arha ai aiki in za a ɗauki aiki abin da muka sani duk gaba ɗaya shine aiki ana ɗaukarsa sa saboda yadda ka ne ko da arha ko da tsada in dai ka yadda an gama da kai shin eh. kuɗin me kuke bukata gwamnati ce muku takamaimai kamar yadda na tambaye shi mai me kuke so faɗa min abu guda ɗaya abin da muke so in wata ya mutu mm. rika ba da biya ba kullum sai an yajin aiki ba mm. su ba da biya in wata mutu wannan harin sun kasa yin shi mhm. can baya da ya ce maka sun yi lattin biya wajen ba latti ne ba bashi ne wata da ya da ya mutu ba latti ne da ya mutu baka biya mutum ba ya duka bashi in mm. da takwas ga sabon wata ya wuce wannan ya zama bashi mm. abu har ya kai wata hudu biyar wajen wasu ba wata biyar kusan rabin shekara dan kwantara na jira mm. ba a bashi biya ba mm. a yi muna zancen lokaci me yasa to bari mu koma wannan tambayar muna yi ne saboda maganar lokaci a malam Isufu in dalibai suna zanga zanga suka fito kan tituna ko kungiyar malamai da sauransu me yasa abin yake mm. maimakon su yi shi cikin lumana kamar yadda ake tsammani sai kawai kaga abin ya rikide kawai sai kaga ana ba ta kashi da yan sanda da su waye yake tsuka wani ga sani na malaman makaranta ba su taɓa samun ba taya ba ne amma su yan ɗalibai ban ga yadda an kai ba amma eh, ga eh, shi an yi wancan har mutum ɗaya ya mutu mm-hmm. mm, har mutum ɗaya ya mutu fa kwanakin baya mm-hmm. eh lalle a'a na ce malaman makaranta ba su eh. samu wannan irin ba ta kashi ba da gwamnati mm-hmm. amma lalle ɗaliban makaranta su sun same shi mm, wasu suna cewa malamai ke iza su a to ai su ana ta kamar wasu ga iza su ko ɗan siyasa ɗan adawa mm. ai duk haka sun ka zamana ko su waɗanda daga iko da da suna adawa ta an kai suna su tura kungiyoyinmu da kungiyar malam eh, yan talibai suna yi yanzu su ma sun hau sun fara wata waka to yayi kamar ni na son in su yan kungiyar argoji ba su da ba su da kamar ba su da ilimin su tsaro eh, eh, zanga-zanga cewa da abun da bai musu ba su san ciwon kansu na ba da ba su iya kai koke-koken su ga hmm. gwamnati ko wani ina sai in wani dan adawa dan siyasa ya koya ya faɗa musu da za su to ga sabina ga sabina za ta tambaye ka <laughs> hmm. to daga ƙarshe menene shawarar ka daga ƙarshe shawara ta in ka ɗauki alkawali a cika za ku ike komi ya zo daidai hmm. ba mu tambaye a sai a ɗobo muna wata ba a aje ko mu. mun ce dai a sa mu cikin alhali na karanta su wanda kamata a bar mu yi abin da doka ta ba mu hanyar mu yi wannan gwamnati bai da aiki da doka yana kama da game da harkar makaranta sannan kuma in wata ya mutu wannan ina faɗi da kyau babban matsala in wata ya mutu babu biya sai an yi jira sai an ci hmm. garaf. Eh, sun kai waɗannan abubuwa. insha eh. Allah a ba malam makaranta ilimi kwararre na bada karatu to mun gode isufu arzika bari mu bari mu tambayi ashana hima ah, mm. malam ashana kai kuma bangaren gwamnati wani tabbaci zaka ba wa mutane misali masu sauraro yan kasar Nijar eh, musamman ɗalibai tabbacin mutane shi su arzika ya sani nan nan muna nan muna tattauna su mu kwatanta musu ba mu iya doka alƙawarin da shi ba mu iya cikawa saboda muna so mu ɗauki alƙalin da muka iya cikawa shi ya kama eh, tangarɗa bisa ga abun eh, tattauna da muka so su su ne ke sa a ɗauki wani a ce ko ba yanzu ba ku ɗauki alƙawalin ma hiwanci su ne ke turawa mm. amma mun sha abin da su muna kwata muta musu ga matsalar da aka kai ga abun da ke da kai mm. kuma ina so in ce wajen harkar doka lalle abun abu ra'ayi su mm. ta su tambo ra'ayin muna jiya kuma babu kasar inda an kai Niger kamar zance sai dai a ce wani abu demokrasi mm. tunda dai kowa sha da abin da ya ga dama mm. har bace ko ni ne mutane suna yi wanda da yace babu zancen biyar doka ba ba abin da zancen abin da zancen zancen banza ne to mun ne yanzu nake eh. abin da ya tsaye da eh, yake tsatsar tattaunawa shine eh. gwamnati ya ce bai iya ƙara akwai matsalar kuɗi ga ƙasa ga ƙasa Alƙawalin nan dubban nan za mu sai da kai mala hima ba mu da lokaci. Ba lokaci kai mm. gode kwarai dukan ku da kuka samu mm. damar amsa gayyatar mu kuma kuka tattauna mm. bisa neman fahimtar abin da ake ciki. Ai ya kamata wannan matsalar duk a tare a gyaggyara wajen saboda ka san uh, a gudun tare eh, a tsira tare. Ƙungiyar ilimi da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta sa kasar Nijar a can karshe suna can baya inda kashi mm. goma sha tara ne cikin ɗari ke da ilimi. Ilimi wanda ko ya kamata kasashe mm, irin ga masu shekaru ah, goma sha biyar sama. Zuwa sama. To mm-hmm. Allah Ubangiji ya kyauta kuma ya sa kowa ya gyara da bangaren malaman da bangaren gwamnati da su kansu yara da yara. Amma dai na gwamnatin kamar ya fi. Eh to ai mm. koma dai menene dai kowa ya gyara nasa kuskure. Haka ne da a samu da ya gudu tsira tare maryam bashir bagaji safina ta sodangi julie lathers gresham ita ce wadda ta bada umarnin shirin sai injiniyan mu ne wa peter howley sai ni usman ahmad kabara a madadin ibrahim jarmai da ya haɗa mu da ku a shafinmu na facebook live nake cewa mu tara gobe a cikin shirin yau da gobe shirin matasa inda za mu yi magana akan siyasa da shugabanci na gari inda za mu yi maganar da ta shafi kasafin kuɗi na najeriya sai allah ya kai mu muryar amurka yau ta tantance ciki ta tsaro zance